wato haɗa Allah da wani a cikin bauta shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya yafewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala ya gafartawa inda an haɗa shi da wani a wajen bauta amma da abin da bai kai wannan ba ga wanda ya ga dama yana da yafewa subhanahu wa ta'ala tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala shine zai sa mutum ya dinga yin aikin lahira domin ya kuduce cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon sa ya san akwai sakamako idan ya aiki kyau za a bashi kyau idan kuma ya aiki mara kyau zai ga damuwa a ranar tashin to shi yasa sai ka ga yana yin ayyuka na gari dan saboda ya san akwai ranar sakamako ashe kenan imani da Allah ne zai samu ranga yin sadaka imani da Allah ne zai samu ranka kyautata wa iyalin za mu iya horar su sabiya za mu iya dukansu amma sai mutum